kowa ya gabata cewar akwai muhadara to da izinin allah maɗaukakin sarki wannan muhadara za ta gudana kuma malam dai kowa a cikin ma'aruf kowa riga ya san shi baya bukatar wani dogon bayani na mukaddima ko gabatarwa sai dai mu bawa malam fage ya ba mu ilimi muna fatan allah maɗaukakin sarki ya datar da shi da abin da zai karantar da mu ko kuma allah muke roƙo ba mu ikon saurarawa ya kuma ba mu ikon aiki da abin da za a karantar da mu ah, afuwa wajen ɗauka wajen ɗaukar karatu da allah kar a manta kowa ya dan samu shi a fly inda kowa ɗan kira ba zai zama to ta yi ringin ah, ana cikin karatu ba wannan yana farawa duk wanda zai dauka da Allah sai kokari ya zo ya dauka da farko kar sai an fara karatu kuma a zo ana wuce wajen mai kenara sosai saboda aka yana farawa da Allah sai a kokari mutum ya fara dauka assalamu alaikum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 ta goma sha biyu ga watan rabu akhir hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam a dubu da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da shekara ta dubu biyu wanda ya daidai da goma ga watan disambar ko januari ga watan januari miladiya dubu biyu ba sha bakwai ba an allah wata sarki haɗa mu da ku a cikin wannan masallaci mai tarin albarka domin matattauna abubuwa da suka shafi rayuwarmu da addininmu muna fata wa ubangiji allah subhanahu wa ta'ala wa mana ya ba mu ikhlasi wajen gabatar da shi ya kuma ba mu su wajen sauraro ya samu gudu tare mu tsira tare ke ba ah, kafin shiga ah, topic da karatu da aka ce gabatar ah, a fi sabu da layi ba na son batun kai ba son gane masallacin ba ba nan ba da na masallacin shekaru uku da suka wuce ba ne an samu ci gaban kwarar da gaske muna fata wanda ya gina wannan masallaci ji allah ya gina mai gida cikin aljanna wanda kuma ya kawata wannan masallaci ji allah ya gina mai gida cikin aljanna mu da bamu da shi amma muna da niyya muna fata ji allah ya mu ikon aikata irin abin da suka yi gaskiya rawa gidan allah subhanahu wa ta'ala a zahiri da babi ne manufa shi ta shari'a kuma ba kowa ne kira masallacin Allah ba sai wanda yake da imani inna ma ya'muru masajid Allah man amana billah man amana billah to muna fata Allah subhanahu ta'ala mun ba babu ikon aikata haka ah, abin da aka ce ne magana akai shine khuturatul muskirat wal mukhaddarat hadarin abubuwan sa mai ko kuma hadarin kwayoyi da abubuwan sabayi to gaskiya wannan topic wanda ke bukatar na ba da cike mai kyau domin muhimmancinsa domin kuma abin da ya mu samari musulmi ke na duk faɗin ƙasar najeriya musamman kuma arewacin najeriya to amma kash a gaskiyar lamari ban samu cikakken lokaci ah, na masa shiri ba saboda kaɗan abin da ya samu ku hakuri da shi za mu tattauna a cikin wannan topic ɗin kamar matakai guda hudu mataki na farko menene abubuwan samayi mataki na biyu shine ni'imar kwakwalwa da allah ya a musulunci mataki na uku haɗarin ɗiban kayan maye ko abubuwan maye dangane da addini sannan kuma na hudu haɗa roza dangane da lafiya da kuma zamantakewar mutane to da wannan insha Allah ta'ala za mu zo ƙarshen muhabara da muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da amfanin da yake ciki haɗarin abubuwan sa maye menene yake sanya maye wannan shine mataki na farko idan muka ce abubuwan saka maye muna nufin duk wani abu da dan adam zai sha ko ya ci ko ya shaƙa ko ya lasa ko ya tsotsa ya mai tasiri a hankalinsa a kwakwalwarsa ya kasa fahimtar abin da ya ba ya fahimta ya kasa behaving yadda ya dace behaving ga mutane wannan shi ne abubuwan samari ɗayan ka gaba ma ka ce giya wannan shi ne abin da ya shahara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi ingantacce cikin sahih bukhari ya ce kullu muskirin haramun kullu muskirin haram duk wani abin da ya sa mutum ba yi to na abin haramun duk abin da za ka ci ko ka sha ya rage karfin kwakwalwarka ko ya rage fahimta fahimtarka ko ya rage garewarka ko ya gurɓata ma kwakwalwarka wannan abin haramun ne a musulunci ko man yawansa ko man kankantarsa an ka gaba ma ka ce koke ko ka ce indian herb ko ka ce wiwi ko ka ce ibo banja ko ka ce tramol ko diaza ko exol ko roci ko pakali ko tutuli ko banili ko tramadol ko solution ko madaran sukaye ko fetur ko gas ko kashin ko kashin gani ko kwatanni a yi abubuwan da samari suke ɗiba ke ko ɗan ka ci gaba da kai ga suna da yawa yanzu samarin mu sun ce duk abin da zai kawo zai jawo musu hankalin su ya gurɓata su ne su ji cewa sun yi haya to na abin suna masa wani babban manufar shan abin ke namun ne mutum ya ji ya yi hai hai shi ne ka gani ka sama ka fi kowa bai ko sisin ko ba a jinsa mai ragar ya fi kowa kuɗi ya fi kowa launin jiki da rashin lafiya amma yana gadon shi a gadonsa ya fi kowa ƙarfi da lafiya saboda haka zai wa tunkarar kowa ya bugi kirji kuma ya tunkari kowa wani shi ne manufar kawai ko kuma wani ce ya ce maka yana sha ne tun da bai da ko sishin kuma a doza to yana son ya mance da damuwoyinsa saboda haka wace hanya ce zai mance da damuwoyinsa ya yi ta sha wannan shi shi ne abubuwan sa bayi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mana su ya ce haramun ne wannan zai taimaka mu mataki na biyu wannan kwakwalwa da ubangiji allah buhari wa ta'ala azurta mu da ita wannan hankali da allah ya ba mu na gane abubuwa da auna su ni'ima ce babba wanda kakaf a halittar da allah su wani talawa dan adam bayan addininsa babu abin da ya kai hankalinsa to dukkan haddodi da addinin musulunci ya shar'anta wanda ya sata yanka hannunsa wanda ya zina idan mara aure ne a mai bulala ɗari idan mai aure ne a jefe shi har mutuwa wanda ya sha giya a mai bulala arba'in da irin wannan dokoki da addinin musulunci ya shar'anta ya shar'anta ya kiyaye abubuwa da guda biyar su da malamai suke kiran su alkulliyatul khams ko kuma ad-daruriyatu al-khams Allah ya faranta mun wa addini ana son kowa addininsa sa addinin da Allah ya zaba shi da musulunci inna dina inda Allah al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min amma Allah bai tilasta kowa addinin musulunci ya baka hankali da tunani kai addinin da ya dace man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfu in ka gada maka kai kafirci in ka gada ma ka zaɓi musulunci in ma hade na sabila in ba shakiran wa in ma kafura ka zaɓi abin da kake so shi yasa ba za a tilasta maka addinin musulunci ba la ikraha fi din tilasta tilastawa cikin addini wannan gaskiya ne to Allah ya shar'anta wa'ancan dokoki domin a kiyaye addini kar wa yawa mutum ta'addanci a addininsa a bar kowa wa addininsa sakamako na gurin Allah subhanahu wataala gobe kiyama abu na biyu an shir'anta waɗannan dokoki domin ya rayuka idan mutum ya kashe wani a kashe shi ko min ajli zalika كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس an ka kashe wani a kashe ka kenan za a kashe ka ne don ne don wani rayu an haramta wannan kisan ne don kowa ya rayu kar a yi kisa an dukiya ana son duk abin da kowa ya mallaka ya tsira abin da ka mallaka babu wanda ya sa ya wai ta'addanci domin a kiyaye maka dukiyarka sa ka sa doka duk mutumin da ya sa a yanka hannunsa abu na hudu hankali hankalin nan ba kai kai shiwa akwai wanda aka kira ma hankalinsa a amurka a akwai wanda ɗan faransa da suka kira masa ko jamani waye kira hankali to shi da ya baka wannan hankali ya ce ba ya son ka gurbata shi saboda haka doka ce tasa na baka hankali ka yi amfani da hankalin nan wajen sanin alkhairi wajen bota wajen bota tamun wajen kaza wajen kaza wajen kaza saboda haka duk wani abin da zai gurbata ma wannan hankalin bai yabba ka kai shi in ji Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka sai ya shar'anta doka ya ayyuhal ladina amanu إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يا كو أنك كالإيمان إنما الخمر للي أبن دوشا بيجيا ko tramol ko totoli ko pakali ko dore da abin da gurɓata maka kwakwalwarka Allah ya ce haramun da giyar da caca da gumaka da wasu abubuwa da ake kira su al'azlam kamar qur'ani Allah ya ce rijisun min amali shaytan wannan kazanta ne da tina daga ayyukan shaytan buhu ku kaurace musu baki da buhu ku kaurace musu baki da kauracewa baki da batun za ka yi kaɗan bai taso ba a buhu ku kaurace masa baki da kuma nisanci shi jama'a addinin musulunci ya haramta shan giya matakai ne guda uku wannan ne mataki na ƙarshe gabanin zuwa addinin musulunci laraba sun samar shan giya kowa da kowa kowane a kowane gida akwai randan giwa da ake sha kamar ruwa saboda haka lokacin ba su wani abu haram wani abu haram da addinin musulunci yanzu bai ta shekarar ɗaya haramta musu ɗuban maye ba don ba za su iya ba saboda haka sai aka bi wasu matakai kaɗan kaɗan ana ragewa mataki na farko sahabbai da masu gudu suka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam wannan jiyan ba gashi muna sha kuma yana kawar mana da hankali mu hukunci sai da addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fihi ma ismun kabir wa manafi'u lin-nas yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun ومنافع للناس القراءة حمزة فيهما إثم كثير ومنافع للناس Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ka ga musu wannan giya da kuke sha akwai laifi da a ciki amma kuma akwai amfani sai dai wa ismuhuma akbaru min nafihima laifin da yake ciki yafi amfanin da yake ciki haka da haramta musu ba ko amma an ce zuhun ya fi amfani to a kan wannan malaman musulunci suka ce ai addinin musulunci ma baki da an gina shi na akan yawaita maslaha da kuma rage barna kenan duk inda alkhairi ya fi yawa to wannan shi ne hukuncin sa zai rinja wannan kuma sharrin sa ya fi yawa to nan ne ake samun karaha da haramci muna fata an gane ko lokacin da wannan ayar ta sauko kaɗan daga cikin daga cikin musulmi suka daina shan giya amma da yawa suka ci gaba da sha har zuwa lokacin da wani sahabi ya sha giya kuma shi ne liman ya sha giya yana sallah kuma shi ne liman haka ba za a ƙara lafiya ba a daga nan maka fara gane cututtukan da yake cikin mai da ke cikin irin kayan da sun hana ka addinin Allah an ga sallar su bayi sallar su bayi raka nawa ake raka abu ya tsaya yanzu ba za mutu ba raka abu yana cikin bayi yi idan da raka hudun nan yi wawa ya kalli mutane sai ce da su kuwa kara muku ne jama'a suka ba shi hakuri nan ne Allah subhanahu wata ta'ala saukar da aya ta biyu haramta ba ba cikin sallah ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu ya ku wanda kuka yi imani kada ku kusanci sallah kada ku kusanci sallah lokacin da kuke cikin mai ba ku san abin da kuke faɗi kenan sauran lokuta kuna iya sha amma idan lokacin sallah kusa to kar ku sha don ne don ku san abin da kuke faɗi a nan da wasu malamai suke cewa wata riwaya ce daban wani ne yana sallah kuma sallar su subahi da ya zo ya gama karanta fatiha zai dora sura sai ya dora suratul kafiru to sai ce qul ya ayyuhal kafiru a'budu ma ta'budu ya ku kafirai zan bautatawa da kuke bautatawa wannan shirka ne ko kuma a cikin sallah kaga ba su abin da yake bari ba to Allah ce ku bar kusantar ku bar kusantar sallah lokacin da kuke cikin waye don kusan abin da kuke fadi hatta ta'lamu ma taqulu wannan shi da mataki na biyu to da yawa suka bar shan giya ma baki da don lokacin sallah guda biyu ai suna kusa da juna amma duk da haka wasu suna da suna sha har zuwa lokacin da waɗansu sahabbai suka sha giya suka buru. suka kama fadace-fadace suka ɗebi sanduna da duwatsu suna jifan juna suna dukan juna aka wa wasu kawunansu ga jini kwata-kwata na zama ko'ina suna cikin wannan yanayin sai da umar bin khattab radiyallahu anhu ya fito zo tare da su hankalin sai tashi take daga hannunsa yace allahumma anzil lana fil khamri bayanan shafiya ya allah mun ka saukar mana da wani hukunci mai fayyacewa mai yanke hukunci kai tsaye ya Allah yana barin gurin kafin ya isa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karba sa an saukar da aya ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu kalima ɗaya kawai la'allakum tuflihun ko mun san shi to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kullum sunna sak ne ba bata lokaci ana cewa tajtanibuhu suka ce intahaina mun daina a lokacin da aka saukar da wannan ayar akwai wanda ya bi giya a cikin kofi zai sha bai karasa wannan ba ya zuba a wanda ya ma zuba a bakinsa zai haɗe ya tofar suka ce intahaina intahaina sahabban manzo Allah sallallahu alaihi suka ce a wannan ranar idan ka fito titunan Madina irin gefe gefen titin hanya duka a cikin yake kawai duka san ayyuka ruwan sama giya ne kawai yake kwararwa wannan kuma me yake nuna yana nuna yadda musulmi yake girmama dokan musulunci musulmi yana girmama dokan musulunci fiye da kowace irin doka a duniya fiye da ma yadda ainihin masu dokokin duniya suke girmama dokokinsu bari buga muku wani misali tun daga wannan lokaci a garin madina ba ƙara giya ba don wanda ya sha kuma za a kawo shi wajen manzara salasa na bura sun daina shi kenan kuma allah ne ci kuma ba sa ganin allah nan ba amma sun yarda sun yi mani da shi ya ba su doka sun karba sun ce sun daina don buga muku misali da amerika amerika su masu jahiliya lokacin da ake shan giya sosai ba wata doka da ta haramta har zuwa karni na ashirin yanzu muna cikin karni karni na ashirin da ko ne karni ba shekara nawa ne shekara ɗari ƙarni na ashirin da muka fito kafin mu shiga wannan ƙarni na ashirin da ba suka yi tunani cewa kai yi nan tana haifar muna da barna da yawa kasar saboda haka mu bi hanyoyi mu sanya dokoki da za mu hana shan giya a kasar mu akan wannan suka kashe kuɗi mai yawa suka yi shirye-shirye masu yawa da farko tukunna aka amfani da gidajen sinima don wayarwa da mutane kai cewa daga yau za a fara haramta haramta giya a kasar america aka yi amfani da gidajen drama drama aka yi amfani da gidajen rediyo aka yi amfani da gidajen talabijin aka yi amfani da manya-manyan malamai masana na ilimin zamani suka fito suka yi jama'a bayani an yi laftoci gurare daban-daban ana nuna mutane haɗarin shan giya sannan aka zo aka kashe kuɗi dala miliyan ɗaya har zuwa sittin da biyar dala sittin da biyar aka kashe aka zo aka yi rubuce-rubuce aka rubuta littafi kun san shafi nawa shafi ɗaya har miliyan tara wannan abin da ya muku na ɗauko ne daga jarida ta amerika a wannan lokacin wanda yake so kuma zan ba shi shafi ɗari har miliyan tara sannan ka ce to shikenan a shekara ta 1930 1930 dubu ɗari ɗari tara da talatin suka ce mu fara zartar da wannan doka nawa suka kashe aka kashe dala miliyan goma wajen zartarwa aka fara zartar da dokar 1930 aka ce daga yau shan giya a amurka haramun ne haka ce haramun ne mutum ya sayar haramun ne mutum ya saya haramun ne a shigo da giya cikin amurka haramun ne a fita daga giya daga cikin amurka aka zartar da wannan dokar 1930 da 1931 da 1932 a 1932 suka ga cewa ba za su iya ba babba a mutu ta doka me ya faru 1942 43 kafin wannan lokacin an kashe mutum ɗaiɗai har zuwa ɗari biyu an kulle mutane rabin miliyan dubu a cikin prison prison an makara gina prison da yawa sannan kuma an ci mutane tara miliyan hudu amma duk da haka dokar ba ta aiki ba suka ga cewa su ba za su iya ba daga nan suka dawo suka haƙura suka ce giya halan da kowace gaba da shan kayansa kuma har yau inda ana cikin wannan jahiliyar ta je can giya halan kowa ya sha abinsa yana daga cikin freedom an gane ko amma abin da muke so mu gaya muku shine addinin musulunci cikin kalima ɗaya fajitani buhu ka buɗe harafi da aka ga al'ummar manzana sun nasara amma lokacin da gaban aka dina shan giya mu yau musulmin da suke cikin duniya biliyan biyu da wani abu dukkan mu ba kiɗa kalmar da allah ya babu ke ban faji ta nibu ba bulala ba ma ba ma dokan musulunci ba a tsayar da hannu ba ma ana sha don me domin muna girmama dokan allah subhanahu wa ta'ala fiye da kowace yin al'umma dukkan musulman duniya wa inda suke shan giya a cikinsu ba su kai 10% ba amma idan ka haɗa kafaran duniya baki da inda suke shan giya a cikinsu sun kai 50% sun ma wuce haka in kana son ƙaramin misali yanzu cikin ba baki da a ce mun kai miliyan hamsin a mun kai da dubu hamsin a ce cikin ubarudu mun kai al'umma dubu hamsin wanda suke shan giya a gwamnati sun kai dubu biyar dubu biyar shi ne kan fasant ba su kai ba saboda mai saboda mun muna girma madokan allah allah nan mun san ɗanwa musulmi wannan hankali da ubangiji allah su wani ta'ala ya ba da shi ya bambanta mu da dabbobi idan mutum bai da hankali ana zagisa kamar dabba ko ba haka ba Allah ya ɗaukaka ɗan adam ya girmama ɗan adam da ne da hankalinsa wala qad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wannan hankali da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu da shi aka kora mana nauyin shari'ar musulunci don wannan hankali da aka ce musalla don wannan hankalin da aka ce mai azumi mu tafi aikin haji mu sada zumunci mu girmama iyaye mu saki fuska mu ji kunya duk wannan abubuwan baki ba don hankali da Allah subhanahu wataala ba shi yasa ba ce da aku da shamu da rako masu sallah don ba su da hankali to hatta shi dan adam da aka ba shi wannan hankali kuma aka dora mai taklifi ya bauta ta Allah idan ya shiga wani yanayi wanda hankalin ya gushe masa to an ɗauki masa wani nauyi rufe alƙalamu an salas alim na'imi hatta wastaita idan kana bacci lokacin ka tare da hankalinka saboda haka akwai duk wani laifin da kai a wani lokacin ba a rubuta rubuta ciki haramun ne amma idan kana cikin bacci kai rubuta ciki wanda ke Allah subhanahu wa ta'ala bai rubuta maka komai وعن الصبي حتى يحترم كلامي والنبي حنك الإباء هل يبلغ باعه تضيلي فيه وعن المجنون حتى يعقل أو حتى يفيق سنة ما هو كتوان بيضا عن كلي باع أبو بعد بين أبو باعت في باع تبو أي باع عزم كما باع أبو في حرس وعن كلي أو مسلمين دوبوني تيجا بعد كدني على ما زامن tun daga kiri-kiri da ake na keke zuwa mota zuwa jirgin kasa jirgin sama jirgin ruwa kwamfuta handset da ake rikewa da hankali da yake idan mutum bai da kwakwalwa ba zai iya ba kuma saboda haka al'ummar da suka amfani da kwakwalwar su wajen sanin rayuwar duniya suka fi ci gaba al'umma kuma da suka bai kwakwalwar da ainihin hankulansu da kwakwalansu suka ci baya to ba lamari na duniya ba har lamarin lahira hankali ne yake sa mutum ya kubuta daga wuta ya shiga aljanna kafin lokacin da suka shiga wuta da suke cewa lau kunna nasma'u aw na'qulu ma kunna fi ashabi sa'ir in ba muna da hankali aka mu shiga wutar sa'ir ba ba mu da hankali kenan ba hukunci ne kawai wanda ta shi ya wani da kayansa yana kan yana kan titi ba wala ya mutumin da bai san Allah ba ko ban hankalinsa ko ban tunaninsa ko ban dukiyarsa ko ban kyan halayensa wannan mutumin mahaukaci lau kunna nasma'u aw na'qulu ma kunna fi ashabis sa'idan ma majnun kafiri kamar majinu ne bai Allah shi ba sha'anin hankali a cikin alkur'ani mai girma ya zo cikin ayoyi sun kai dubu don muhimmancin hankali a cikin musulunci wannan shi zai kai mu mataki na uku shine adrarul muskirat ala cutarwa ko kuma hadarin kayayyakin maye akan addininka ɗoban kayan maye yana cutar da addinin mutum wannan shi abu na farko kuma duk mutumin da ya rasa addininsa sanadiyar kayan maye to ya rasa jari kuma rasa rayuwa ba kiɗa don ka samu addininka ka yi riko da addininka ka rasa komai a duniya na ka rasa komai ba amma yanzu tuka masa addinin ka ko ba ka mallaki duk duniyar baki da to baka da komai cutarwar kayan maye shi ne cutar da ka cikin addinin ka ya hana ka fahimtar alkur'ani mai girma ya hana ka kusantar sallah ko yin sallah daidai ya hana ka kunya don mutumin da yake cikin layi wanda ya bugu yana kunya ko bai kunya wallahi zai iya fuskantar ubansa mai ya tura mai asha uban da ya haife shi ba kunya ba tsoro alhalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wal haya'u shu'batun min al-iman kunya wani bangaren na addini ɗiban kayan maye yana cutar da mutum cikin addininsa domin zai buɗa maka ƙofofin dukkan barna alfahsha wal idan mutum yana cikin hankalinsa yana daidai wani za ka iya kawo mai mata ba zai kusanta ba wani za ka iya ce masa yi kisa ba zai kisan ba amma lokacin da yake cikin maye babu abin da bai iya aikata lokacin da mutum yake cikin maye zai iya aikata zina zai iya kisan mutum sai wannan maye sai wannan abin din ya tafi sannan kuma ya dawo cikin hayyacin sa zuwa na daba zan ba wata kissa a nan a inda abin guji Allah subhanahu wa ya kai ne shekara uku nan yana gidan yadi wata rana muna cikin masallaci bayan idan masalla sai dai ninki na yi bayani haka da sauransu mutane suka fita ba ɗaya daga masallacin bayan an gama nasiha sai saurayi guda ɗaya saurayin da ya kai shekara talatin da uku yana zaune ya rufe kansa haka to ba san me yake damun shi ba sai na taɓa shi wa Allah me yake faruwa yana ɗaga kansa kawai sai hawaye ba ɗaya na ce mishi ne yake damun ka ko kai hana shi mu magana mai haƙuri har yi gama kukansa sannan ya ɗaga kai ya ce mun malam da ce na ce ni kama Allah zai ta mun ba malam ni kama zai shiga aljanna ba ya ce ai ba da laifin da ya gagari Allah kuma aljanna ba ta wa ban kowa ba da kwana shiga sai don ba ka son ka shiga ko kullukum tadkhuluna janna illa man abaa sai ka ki amma har yau har yau din nan kana da daman ka shiga aljanna in ka so yake bala wani nan ja maka labari na bai bai mun bai ba yace bala ba abin da bala na sha'awar ba wani ne ba mutumin kano yace bala ina waje babu abin da bala sha dole abin da zai iya kawar mun da hankali ba ina shan sa amma abin da ya faru abin da ya kawo ni a yanzu wata rana ne na sha duwa kuma na fita cikin hayyaci na baki daya ni kira ba san da nake ciki ba na fita waje ina dawowa da daddare kuma akwai adda tare da ni sai na zo na tarar da wani bayan Allah musulmi yana kan yana kan abin hawan sa mashi na tsayar su kuma ya tsaya yana tsaya kawai da kama sararsa. na sassare shi jini kwace-kwace amma na mutuwa sannan na ɗauke mashin ɗansa na gudu da mashin ɗan na zo gida ina cikin maye ɗin ina cikin wannan damuwa ni kira ban san ma na zo gidan ba ban san mashin ɗin wani bane kawai sai na jingina mashin ɗin a jikin katanga na na a adda na ɗin jefar kashkashin gado na kwanta kan gado na na wuce to yana cikin wannan bacci wannan mutumin da ya sassara sai ya farfado dama mutumin ya san shi kuma dan unguwarsu ne amma shi da yake mai <clears throat> ya rufe masa ido ya kasa gane cewa dan ne mutumin ya san shi sai ya tattaki ya zo yi mashin ɗinsa a kofar gidansa mashin kuma bai koyi ba da halin da ke ciki sai tafi wajen polis ya je kira 'yan sanda suka zo suna zuwa suka fara ganin jini fata-fata a jikin mashin da jini a kofar gidansa suka shiga cikin ɗaginsa yana bacci suka fito da addar nan da jini fata-fata sai suka tashe shi lokacin da suka tashe shi hankalin shi ba riga dawo suka ce kai da kasa sari mutumin nan ya ce eh na sare shi amma ba san lokacin da na sare shi ba shi kenan sai suka kai shi police station wannan mashin din da ya faci da wannan gurin kafin wannan mutane su zo an dauke mashin wanda ya rufe sata ya ya sace mashin to zai ya faci da aka shi police station zaka ce to idan mashin din da ka kwace a hannunsa an ka kawo idan har ka kawo mu je ka sai cewa za bai yi mashin ba to sai su suke zaton cewa ƙarya yake ya riga ya zama wani suka kama azabtar da shi ya ce babu irin azabar da ba su masa duk jikin ya farfa shi baki da yana gaya masu gaskiya gaskiya ni ban san wanda ya ɗauki mashin din ba ƙarshe sai suka zo suka ɗaure ƙafafunsa guda biyu suka rake shi ƙafafun shi a sama kan shi a ƙasa suka bar shi a kuma suna zane shi suka yi ta zari shi har yanzu shiru kamar ya mutu ya ce haka ma suka shi a gurin jini ya dinga ya taro taro a kansa idan sun yi rufe Ya yi kuma kamar mama mutum ba can an gama suka zo suka kunce shi kawai su ya faɗi kamar bara da yake yan sanda ne ba wasu kawai suka a shagura ya ce yana cikin wannan rabu ba ɗan sai da ya ɗau lokaci mai tsawo sun fara jin cewa shi fa mutum ne yana kuma yana cikin duniya ya fara tattaɓa wurare haka ya taɓa jikin bango amma ya sa bai iya gudun komai bai jin ya taru ya ce da ya dafa jikin bangon sai gane cewa bango ne kawai sai jingina cikin bango can an ji masu hankali sai ya dawo hankalinsa na dawowa 'yan sandan suka sake dawa suna zane shi to da zai mutu kawai su ce ku tsaya ku tsaya ku tsaya zan gwa muku inda mashin yake ya san inda mashin ne yake ba sani ba ku tsaya zan gwa muku kawai sai kira wani abokinsa ya ce mashin yana gurin wani shi kuma abokin bai san komai ba aka ji aka kinkima wannan abokin shi ma aka azabtar da shi iya azabtarwa shi ma aka wani ce a ah, ku tsaya ku tsaya ku tsaya a yi rasa inda mashin ne yake kuma wallahi mara yawancin cases da ake da su a kwanzu na najeriya irin wani sai ka ji za ka ga abubuwan mamaki ƙasar na bukatar gyara da yawa shi ne yace a ah, zan ga muku ba shi ne yake kawai sai je sa wani mutum kawai yana tafiya sa aka kawo shi shi ma dan iska da dan shuli ne ana kawo shi wannan yake ya san kan police station da kyau kai ka dauki mashin nan yace eh amma za mu sasanta ya hakuri za mu sasanta ya je don kuma kuɗi mai kyau ya kawo shi da za aka sake shi a najeriya ko mutum ka kashe ko mutum ka kashe kai polis na iya zuwa sami ka kashe mutum kafin kai polis shekaru ko sasan ta gefe ya kyale ka ka tafi ana kan tafiya kawai zai dan wani mutum da bai cikin ka kashe kuma yi kulle ka kuma kai shekara goma goma irin su suna nan da waya a prison to shi wannan mutumin ne ya kunshi kansa saura wannan wanda ya yi sata mashin din da kuma wanda ya jawo ciki dukansu aka kiki masu baki aka kai su da aka kulle to shi ne ce min mala yanzu wanda mutumin ina nan tare da shi muke sallah ba wallahi malam bai san komai akan batun mashin din nan ba amma na ga cewa zan mutu na jawo shi ciki wannan damuwa kullum shi kullum muka haɗu sai ya tsire mu to mai me zai yi shi ne ke ganin ba zai shiga aljanna ba ina ce masa to abinda za ka yi da farko don ka kana son allah ya karɓi tubanka ba shi kawo kuka alhamdulillah ka yi nadama ke. ka ci gaba da ido na nadama abin da kai yana kona ka kuma ka tuna ba za ka ƙara ɗiban kawo maye ba sannan wani mutumin da ka jawo cikin wannan kisto ɗin za ku ji kotu da ranar da za a kai ku kotu ana zuwa ka ɗaga hannu ba a kotu mutum bai magana sai da lori ka sai magana amma ka ɗaga hannu judge ɗin alƙalin zai baka izini idan ya baka izini ka fito gaskiya kai ka faɗi lamarin abin da yake akwai wannan mutumin ga abin da aka yi ban Allah ku bar ni ne ne laifi wannan mutumin ba ruwan shi ku kama ni ku bar shi idan kai wannan ka kubutar da shi kai ne ne kuma ya ibabar ta maka cutar da shi da kai ya yafe maka to insha Allah ta'ala wannan ya wuce mahallu shahu da anan mun karbu ba da yawa muhallu shahu da anan shine a lokacin da mutum ya ɗebi wannan kaya kayan wallahi ba ka san abin da kake ciki ba kuma kowane irin abin da kana iya aikata za ka iya kashe mutum za ka iya aikata zina mutum zai iya kwana ba mahaifin shi ba akwai ta kissa ta isra'iliya ta baki kawa wani mutum da wata rana mai yawan ibada kullum daga shi sai masallaci daga shi sai masallaci shekai yanzu gurin wata mata ya sanwala mata cewar lallai wa afkar da wannan mutumin cikin damuwa wata rana kawai mutumin zai wuce masallaci sai ce da Allah a turo masa wani bai da lafiya wata da lafiya yana neman agajin tana neman agajinsa mutumin ya shigo yana shigowa kawai sai ta sa aka rufe kofa sannan ta ce ga abubuwa uku ka aikata ɗaya ciki an ba haka ba yanzu ma zan yi ihu kana zira da ni kuma jama'a ba su taru a kanka abu na farko yanzu zira da ita idan ba zai iya ba abu na biyu ga karami jinjiri ya kashe idan ba zai iya ba abu na uku ba giya ya sha mutumin nan sun yi gama tunaninsa ba ɗaya ya kashe mutum ka wani ya girma ba zai iya ba to wani zina ka aina kuma mai zina ya girma ba zai iya ba shi yana gina a cikin wannan lafuka guda uku mafi sauki a ciki shine ya in giya kawai ne ya koma sai ya tuba zai yi bacci ma gidan shi kenan sai ya tuba shi kenan sai ya sha giya yana shan giya da maye ya ɗebe shi sai ya ɗauki wuka sai ya kashe jinjirin sannan kuma ya kwanta da matar ya zina da ita kaga zuwa ya buɗe kofar mu idan kai na gudun mu ba ta saboda haka idan har mutum ya yarda ya gurɓata hankalinsa to babu shakka ya buɗe wa kansa dukkan kofofin barna abu na hudu kuma shi ne na ƙarshe ko shine cutarwa da giya ko kuma abubuwan mai suke tasiri da suke akan zamantakewar mutane ayar alkur'ani mai girma ta bayyana mana karara cewa inna ma yuridu shautar an yuqa bainakum al'adawata wal baghdha fil khamr wal maisir abinda shaytan yake nufi da ku shine ya jefa gaba da kiyayya a tsakanin kuma don lokacin da aka ce mutane sun jefa kawo su cikin ɗiban maye to babu shakka kullum ana cikin damuwa ne da kiyayya da gaba mafi muni a cikin a shirya rashin tsaro bayan da aka ce akwai an daba anan to babu tsaro a wurin ai wannan yana daga cikin abin da muke fama da shi ba a gwaro ko kowa na cikin fargaba tun da babu polis babu soja babu wani tsaro kusa da kai kuma ga wa'anda mutane sun riga sun fita daga hayyacin su ko na iya faruwa suna iya shigo maka gida su kashe ka suna iya zuwa su kwace ka suna iya zuwa su maka komai ma ka kuma haka ya ta faruwa ai ba na na samu labari gidan da yake fuskantar kusan fuskantar gidana wani ya sayar da gidansa ya karɓi kuɗin amma bai zo da shi gidan ba ake zaton cewa kuɗi ba tare da shi aka shiga cikin gidansa aka yanka shi an ce an soke shi sun kan wuka a jikinsa sun kai ashirin da biyar wannan haɗarin ɗiban kayan maye cikin al'umma kenan ba mamaki lokacin da wanda yara suka zo sun riga su shiga wani hali wannan rashin tausayi ɗin a yi ta suka mutum da wuka ya faruwa sai bai sami bi mai maye to abin da ya fi haɗari ma shi kanshi mai shan abin ya kukuta ba ainihin lafiyarsa na cikin haɗari ribar kayan maye na tsotsin kajin abinan hanjin mutum yana sa mutum ya canza kala daga fari ko ja zuwa baki ko wani abu da wanda yake gurbata hankalin mai sha yana rage karfin mamori na hankulan mutane ƙarshe ma yana iya kashe mutum a wani gari shi columbia. an kiyasta cewa kowane shekara da yake su suna shan kayan maye da yawa kowane shekara wa inda suke mutuwa domin kayan maye kawai sun kai miliyan goma sha a miliyan sun kai a afuwa sun kai mutum dubu goma kowane shekara sun kai mutum dubu goma kuma shi sa su tura turawa don haikullin suna faɗi ko sigari ne wanda yake bai kai kayan maye ba suna cewa yana duk mai shansa bai da tsawon rayuwa amma kuma ba su daina yi ba sai suke yi sai a yi maka kai sha a caya an kai sha ba maka abin da ka ba ɗiban kayan maye yana tasiri a magudanar nan tashi mutum huhunka za su hukuji kodar ka za su samu damuwa zuciyarka za ta nuna bugawa ko kuma ta ringa bugawa a hankali ko kuma zuciyar ta kumbura idan kuma zuciya ta kumbura to pumping din jini system na circulation na jinin mutum baki daya sai samu damuwa da nan mutuwa ta zo ɗiban kayan ma yana bata hantar mutum kullum baka kana cikin damuwa baka da kwanciyar hankali shan kayan maye yana sa mutum ya rasa appetite duk abincin da ka sa a baki kamar ba abinci ba abin da yake da ɗanɗano mai daɗi a baki ka shirya hayaƙi idan ba hayaƙi ba to babu ruwanka kuma shi yasa abin sha da yawa ba ka ga cewa bai rabu da abinci ba kuma shi yasa abin sha za ka ga shi kullum siriri rabuwa yake kullum bai da nan don ne don bai iya cin abinci yana bata ganin mutum yana bata jin mutum yana rage ma ainihin mazakutan mutum yana sa mutum cutar kansa kai nan ɗiban mai babu abin da bai iya haifarwa saboda haka ismuhu akthar min nafi'i cutar da wannan abin yake da shi ya fi sa. saboda haka Allah subhanahu wataala yake fajtanibuhu ba kina ku kawace masa to muna fata bangiji Allah subhanahu wataala ya dace da mu da kuma ainihin hana matasan mu shiga cikin wannan babura jama'a sai mu dubi menene relationship din wannan maudu'i da ainihin waki da muke rawa wallahi ci baya da ayowa take da shi a yau musulmin najeriya suke da shi a yau yana daga cikin babban dalilin na wannan shi ne wato yaɗuwar kayayyakin maye akwai lokacin da wasu suka kawo mana ziyara irin malamai masu wazi haka a prison Samari mashara kawai da suka taru a wurin sun kai ɗari uku suke musu wazi kar ku sha abu kaza kar ku yi kaza kar ku ɗebi kaza ba su kuma na ce kun kyauta amma wannan kokarin da kuke yi ba kun mana shi kafin su shigo nan gudun da ya fi ba sun shigo an ɗaya wani shekara biyu wani shekara biyar wani shekara goma sannan ka zo kana masa wa'azi yana da kyau amma kuma an gashi ba ba saboda haka akwai muhimmanci kwarai da gaske ya zanto mutane ko da abubuwan gwani gwamnati ba ta mutuwa amma mutane da ƙarfosu da dabarunsu ya zato sun shirya samari ba amfani da wani a wazi ne a dinga zuwa daba daba a dinga zuwa da mutane duk wannan yara da suke cikin wannan damuwa a dinga tsamo su in ba haka ba shi baya da muke cikin wala ba zai kare wannan abu ya haɗu samari sun shiga da yawa ke har magidatan wasu shiga ke har matan gida matan aure suna sha yana daga cikin abin da yake haifarwa al'umma a duk lokacin da kuka butulce wa Allah kuka kafirce wa nemominsa kuka zaɓi wani saƙon da ya hana ku to ban duka Allah subhanahu ta'ala sai ya jarabce ku da kowane irin abu kuna ganin masifu da muka shiga a kasar nan na kashe-kashe da boko haram da menene da sauransu da kukun da mutane kuna ganin a banza ne ba wani zai da muka yi wa Allah to samari suna shaye-shaye ganin wannan yunwa da ake ciki yanzu abin da ake sayar da shi naira biyar yau ana sayar da shi naira talatin kuna gani a banza ne ban mutum cewa wata ni'ima daga cikin nemomin allah saboda haka idan al'umma za su faɗaku su tashi tsaye kamar yadda mutanen kano suke yi sun yi kokari mutanen hisba nan kuma sun yi nasara da yawa zan ana jan samari jiki ana kokarin sanar da su addini to mun taɓa yin wannan a nan unguwarmu ina tuna kamar shekaru goma sha takwas da suka wuce idan ka zo nan a dabba dabba ba za ka yaƙi da su ba wani suka ji ka samu suna wasa da maciji wani suna shaye-shaye ta haka muka dinga zuwa gurin sa wannan lokacin kai da azumi ma sai mu musu kayan buɗe baki a zauna tare da su suna suna sha suna busa mana fuska kwarar da gaske yana tuna kuma wallahi biyo Allah ya kama da sauki aka karkashe da yawa daga cikin wannan majalisun a nan ungoron to yau zuwa sun dawo da yawa to muna fatan samari da ainihin masu hankali daga cikin mutane za su wani program ko da a masallaci masallaci ne domin samun yan uwanmu a gayyace su zuwa masallaci a raba su da wannan mummunan ɗabi'a muna fata wa ubangiji Allah subhanahu wataala da mu inda muka kai daidai ubangiji Allah subhanahu wataala ba mu na bansa inda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya nuna mana gaske ba mu ikon bi وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك mu ikon aiki da abin da aka karantar da mu mu da ba mu shiga wannan hali ba muna fatan allah maɗaukakin saki ya kare mu kare mu da imanin yan mu kuma muna musu addu'a allah maɗaukakin saki ya dawo mu daga su kan hanya ya tabbatar mu da mu da su akan hanya mu madaidaiciya a gurguje za a ran ba da kofa ko ba ta minti biyu zuwa uku na tambaya. amma da allah duk wanda zai yi tambayar sai tambaya akan maudu'in abin da aka yi dan allah domin ya zama tambayar tana da alaƙa da darasin da aka yi domin insha Allah rabbi a sami fa'idar tambaya muna fatan Allah ya datar da mu shan sigari a addini ko a fi sabi a ba ne lokacin ba kai bai wayo sosai ba malaman suke yi saɓani a kan sigari haramun ne ko makaruhi ne ba wanda cikin mutane cikin malamai wanda ya ce mubah ne babu wanda ya taɓa cewa halal ne amma haramun ne ko makaruhi ne a yau dan makaruhi ne ko sauki sauki ko saboda a lokacin suna ganin cewa babu wani nasi kalala da ya zo a kansa ba nasin da ya zo cewa wala ta taba kanu kar ku ji hayaki babu shi na qur'an wala suna amma malaman sukan zo da ayoyi da suka danganci rashin cutar da kawuna da sauransu irin su wala taqtulu anfusakum inna allah kana bikum rahima ina su wala tulqu bi aydikum ta tahluka irin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam barara wa wala dirar amma a yau yawancin malaman duniya sai yi ittifaki kan cewa haramun sun yi ittifaki kan cewa shan sigari haramu to nonon abinci ne wannan ana ana ana ana ana jin hayaki har zuwa cikin ciki wanda ba zai kara maka ba zai kosar da kai ba wani abinci ne babu manufa a cikinsa manufar kawai shi ne mutum ya cuta da kansa saboda haka malamai sun yanke hukunci cewa shan sigari haramu wallahu ta'ala a'lam salam ba na biyu na Ah, wato fi lahi yana daga cikin haɗari da muka shiga mu musulmi wa duniya addinin musulunci ya nuna cewa kowane irin cuta na da magani ko abin da ya saura ga musulmi shine su nemi maganin kowace cuta kamar da magabata ku suka yi irin su al'imamu sumuti da dai sauran manya-manyan malaman da wanda suka damu da bangaren fannin eh, abin da likitanci to yau mun waye gari mun musulmi ba mu da magani mun bi kowa cuta amma ba ma magani ba kanmu an da muna yin magani ba kanmu abin da bai halarta ba ba za mu saka ana fata an gwari abin da bai halarta ba ba za mu saka wannan kenan sannan ba biyu babu shakka ma askara kafiru rufa qaliluhu haram abin da yawan sa yake bugarwa to kaɗan mun samu haram amma wannan ba ana nufin abin da yake ainihin abin bugarwa ainihin giya ba abin da ake tunanin zai iya rikida ya koma giya ba wani kuma wanzu in kai shi karfin shi ka ajiye shi kunu ne ba bayan kwana uku idan ka zo ka bude in ka sha tumanin za ka shiga wani hali to asalin sa giya ne amma yanayi ya sa shi ya koma irin giya to muna cikin wani detention nan akwai wani abin da wasu suke yi da yake ba sa samun giya a gurin to ake musu gamsa kasan da suke gamzan nan sai su bada sai su zama a cikin gamar bora sai a rufe sai a bar shi ya kwana biyar kwa iya kwana biyar ɗin yayin da za su zo su bude tana buɗa ba ƙara ƙarasa buɗa ba za ka ji pow ya bindiga to haka za su sha kuma suna sha su shiga wani hali to gamsa ai asalinsa ba haramun ba ne wannan ba za ka yi cewa kalilu haramun ne ba ba irin wanda ake nufi ba ainihin maganin da aka baka don ka sha kuma ba a yi da bugarwa ba ina ka kawai an sa wani sinadari mai dan sa mutum bacci a ne sai mutum ya ya taɓarka ya taɓarka har ya shiga wani yanayi to ba wannan baya ciki wallahu ta'ala a'lam sakar a wannan shawarar ya babu eh, to a cikin wannan guda biyu a yi riga to a bisu ba to shi kenan ba ba ba ba ba ba zuwa gaskiyar lamari a matsayin tare musulmi ne kamata ka gyara motar giya ba saboda muna da wata ka'ida mai ganewa da Allah ya ce wa ta'awanu ala birri wa taqwa wa la ta'awanu mu al-ithmi wa la duk abin da yake hanyar laifi ne to musulmi ba motar din shi yasa musulmi ai ba za ka kira ba za ka kira ka zo ka gina coci kai magini ne ka je ka gina ba ba za ba ka kuɗi ba don sabon Allah zai a ciki na'am sha sai zo tuba ko to wanda ya sha shekara bai shekara biyu shekara uku zai rama su ne ko zai rama su ba a ba zai rama ba ai ka ce rama ai ka ce kai tuba ke ba zai rama ba kawai afa Allah amma salaf wa man ada fa yantaqim Allah minhu wanda ya wuce ci gaba da neman tuba da neman gafara gurin Allah an ne ba ba komai ba wannan ba komai a wannan an riga an yayi ba wani abu wannan ba komai a ba ba wani abu ba komai ba da ba barakallahu fiku سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين mana wannan lokaci mai albarka ya kuma ba malam lokaci da zarafi ya amsa gayyatar mu muna masa godiya kuma muna ƙara masa godiya aidan kan duk wato ainihin gayyata da muka yi mishi wallahi baya ja a ciki wannan gayyata kamar da wasa na je muna hira da shi na ce ina bukatan ka zo da Allah masallaci ya ce ba damuwa me za a yi magana a kai ya ce mu ba da maudu'i sannan kuma wani lokaci za a sa ya ce ku saka lokacin da kuke so a gonan ba ƙaramin nasara ba ce a matsayinmu na ƙananan ɗalibansa ba ƙaramin tawago ba ne muna fata Allah ya saka mashi da alkairi kuma kowa ya riga san malam ba wai sai an yi dogon bayani a kansa ba muna fata wannan karamci da yake mana allah ya saka da alkhairi sannan kuma abin da nake so in jawo hankali yan uwa wato lokaci da muke ciki yanzu lokaci ne na musamman mu samari allah mu tashi da karatu da neman ilimi kuma kamar yadda malam ya yi bayani wannan maudu'i ko ɗan uwa ya bayani yana da matuƙar muhimmanci mu faɗaɗa shi ya zamanto ko ina kowane lungu-lungu ana yin irin wannan karatu da ikon allah zai rage irin waɗannan abubuwa a daina kyaman waɗannan yan uwa da suke aikata irin wannan in ba manta ba malam ya mana bayani irin taujihar da suke bayarwa a da allah ya saka mu abu ruƙayya shi ma yana daga cikin wanda yake ba mu haɗin kai ba mu je cikinsu suna sha mana wazi da ikon allah yanzu gaba ɗaya dabar da ake sha bayan gidana ne wanda in ka je gidan za ka tsammaci ba za ka shigo gidana to za ka ce to wala bakar yana tabawa dan za ka ji gidan gaba ɗaya idan aka ce maka an yi magariba to magana ya kare sai dai kowa ya shiga daki in baka shiga ba kai ma za ka zama wani karamin ɗan mayo allah ya kiyaye to amma abu rukayya yana daga cikin waɗanda suke ba mu lokaci da time da shawarwari wajen fuskantar irin waɗannan mutane idan muka duba a cikin sahihul bukhari har yanzu akwai abdullahi ibn himar da ana kawo shi gurin manzon Allah ko za a yi masa bulala a ƙara dawo da shi a ƙara yi masa bulala sabon suka ce kai wannan ko da yaushe tar da wannan ko da yaushe ana kawo sa ba manzon Allah ya gaya musu ya ce kada ku taimaki shaidan akan dan uwanku domin wallahi yana san Allah da manzansa to kamar yadda manzan Allah ya ba mu wannan shawara akan wannan sahabi to mu ɗauki wannan shawara mu ma mu dinga jawo su a jiki muna musu nasiha da wa'azi mai kyau don shiga abubakar mahmudu ne Allah ya ji kansa yake cewa wata rana sun shiga jirgi da wani yana ɗiban yin waɗannan abubuwa sai ce ya musulunta da ya musulunta sai yake ce masa to daga yau ni ina shan kayan maye da sauransu sai ce daga yau za ka bari musulunci ba zai ɗauki wannan kayan maye da kake ɗiba ba sai ce to ba zai yi musuluncin ba mahmud dume ce yana daga cikin abubuwan da yi nadama a cikin rayuwarsa dama ya ce ɗan ɗibi kaɗan mana kamar yadda allah ya bada wannan shawara allah ya saka da alkhairi allah ya saka da alkhairi a nan angorugo kamar yadda malam ya faɗa nan gaskiya ta yayi kauro suna a nan za ga kamar ma yadda malam din ya ce ba abin da wannan abin baya sa ba ka sha mamaki dan kai ba ka sha ne allah ubangiji ya sa ka sha za ga mutum na ihu yana cewa a taimake shi yana haka a ce yaya sai ya ce sama ce za ta faɗo mishi kaga duk irin wannan ba karamin ah, bala'i ba ne kuma muna fatan wannan muhabara yau din ma ina jin kamar yadda muka yi bayani yan uwa sun so a faɗaɗa muhabarar ta hanyar wato ainihin masu yin wannan abin su ne a gaba-gaba za a gayyato su su ne nan gaba insha Allah za a ƙara yin ta bayan insha Allah malam ya ƙara bincike a kai za mu ƙara gayyato su yau din ma an samu wani akasi ne amma an so a gayyato su su ne a gaba-gaba high table insha Allah abin zai fi gangamewa muna fata Allah ta'ala ya saka ma malam da alkhairi Allah ubangiji ya sa mu yi amfani da wato ainihin abubuwan da ya karantar da mu kuma mu san cewa duk wata gaba da Allah ya mana a jikinmu ba ma ta kwakwalwa ba dukkan gaban mu sai Allah ya tambaye mu a kai wani babban malami Sheikh Samuel Idris Allah ya gafarta mishi yake cewa Allah ya ma mutum ni'ima kamar hancinka sai kamar da shi salansan moto ce wannan ba karamin bala'i ne. Allah ta'ala ya samu dace Allah ubangiji ya shiryar mana da matasanmu waɗanda kuma suke kan turba Allah ta'ala ya ƙara shiryar da su gaba ɗaya Allah kuma ya ba mu ikon wato ainihin amfani da muhadarar da malam ya mana Allah ubangiji ya sa mana muwa malam a ya maida shi gidansa lafiya da wanda suka zo muhadarar nan Allah ya saka musu da alkhairi ya maida kowa gidan shi lafiya da wannan nake cewa subhanakallahumma bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يساك مقوى ذلك السلام عليكم